The committee's decisions are as follows. One, raise the NPR. Gwamnan Babban Bankin Najeriya wato CBN Olayemi Kadoso kenan yana bayani akan matakai biyar da kwamitin manufofin kuɗin bankin suka cimma a taron su na wannan karan. Waɗanda suka hada da ƙara yawan kuɗin ruwa da maki 200 zuwa kaso 24.75 da kaso 22.75 cikin 100 sai kuma daidaita asymmetric corridor na NPR akan maki dari zuwa maki uku da rike adadin ajiyar kuɗi na bankunan kasuwanci kan kaso biyar cikin ɗari da dai sauransu. Kuma ƙarin shine karo na biyu da kwamitin ƙarƙashin jagorancin gwamna Mika doso ke ɗauka. Daraktan sashen manufofin kuɗin bankin CBN kuma sakataren kwamitin Dr. Muhammad Musa Tumala ya yi ƙarin bayani akan matakan da bankin CBN ya ɗauka. Eto eh abu guda ɗaya ne abin da wannan kwamiti ta zartar wanda dai jama'a ya kamata su sani shine sun kara kudin ruwa na bankuna wato kaso biyu cikin ɗari dalilin yin hakan shine ana bukaci masu sana'a su rage yawan basussuka da suke karba daga wurin banki ba don komai ba don mu rage hauhawan farashin kaya na kasuwa don rayuwar jama'a ta daidaita na biyunsa shine yin hakan tana kawowa masu zuba jari suna shigowa kuma in aka tuna kwanan baya da aka yi wannan mitin din mun ga cewa da yawa suka shigo kuma shi yasa kudin canji na najeriya ta zamanto ta fara daidaituwa ta hanya da mutane suke tsammanin ya kamata ta zama kudin ruwan yanzu an koma kaso 24.75 kenan wato abinda wannan kwamiti ta yi yau kamar mutum ne ba shi da lafiya aka yi masa tiyata don ya samu lafiya nan gaba so a wannan karin kudin ruwa da ake a rance da ake daga wurin bankuna na karamin lokaci ne in abubuwa suka daidaita kuma za a sake gyarawa yadda jama'a za su samu su koma banki su karbi kuɗi don su haɓaka kasuwancinsu da tattalin arziki kuma za ta haɓaka. Masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya bayyana cewa matakin bankin CBN bai zo da mamaki ba. Kamar yadda muka gani ga gwamnan Central Bank da su da makarban sun ƙara kuɗin wato abin da muke kira NPR ya kai 24.75. Wannan bai ba mu mamaki ba saboda halin da da muka samu kanmu an waye gari kusan farashi yana tawa sannan mutane sun ɗauke kuɗaɗensu suna ta sayan ƙaddarori to wannan ɗaga kuɗin ruwan ya kai wannan shi zai sa mafi yawan mutane su daina sayan waɗannan ƙaddarorin su kawo kuɗaɗensu su bada a banki kuma wannan gwabin kuɗin ruwa din shi zai sanya duk sayan dala ta ƙasar waje dan a aje ta zai karaya saboda wannan ya tabbas da ka aje kuɗinka ga abin da za ka samu amma matsalar shi ne duk lokacin da ka ƙara kuɗin ruwa to banki ma zai diba duk bashin da ya bada zai zo kara ya rubuta ma takarda ya ce ya mai da kuɗin ruwan shi kaza to wannan kuma gaskiya zai shafi ma'aikatun da suke na yau da kullum saboda haka mafi yawan wannan kara da muna fata ya zama dan gajeren lokaci ne dan in ba haka ba zai ma tattalin arziki illa ta wajen cewa kamfanoni ba za su iya zuwa su amshi kuɗi ba ba za a iya ɗaukar ma'aikata ba ayyuka kuma za su rage kuma daga nan za ga tattalin arziki yana yin ƙasa matakin na MCC na ranar talata ya zo ne a didi lokacin da hukumomin najeriya suka yi ta daukan tsauraran matakai kan dandalin musayar kudade wato cryptocurrency na binance idan ana iya tunawa a wani mataki na tsaye da tashin farashin dala an tsara wasu shugabannin kamfanin na binance a najeriya matakin da ya daga darajar naira cd a ranar litinin ne rahotanni suka yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jami'an kamfanin binance ya tsere daga inda ake tsare da shi halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya